yanzu dare ne na asabar ɗaya ga watan rajab hijiran mazan allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da takwas ga watan april shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na hamsin da biyu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin حكبة من التاريخ ما بين وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مقتل الحسين رضي الله عنه سنة وستين usman bin muhammad alhamis allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi a yau da izinin allah za mu tashi alfoslus thalis fasli na uku daga cikin jerin giyan wannan littafi da yake tsakuro mana bayani akan bayanai na abubuwan da suka wakana na hakika na gaskiya daga rasuwan annabi zuwa kashe saidina hussein hijira na da shekara 61 duk wani rikita-rikita da duk wani rudani da duk wani kunji-kunji da ake yawo da shi a musulunci to a tsakankanin waɗannan lokaci ne ya faru idan ka ji an ci ga wani abu ya zo sabo to na wancan lokacin ne na yau suke ƙoƙarin ƙara mai gishiri kawai wata hayaniya da duk wata aƙida da duk wani gurɓacewan tunani da bin son zuciya da mutane suke yi a yau na wancan lokacin ne yake kokarin bada mai hoda da gazar da kuma jambaki ba wani abu sabo shi sa idan aka fayyace maka hakikanin abin da ya faru a wancan lokacin ku to zai taimaka maka duk wani hayaniya da yake faruwa a yau wallahi ba za a ja ka ciki ba an fahimci wannan da kyau ku. barin buga muku misali guda daya yanzu yan shi'a sun dauki matsalan da ya faru na kashe na husaini a matsayin abin kamfen ɗin tara jama'a an fahimci wannan shi ne abin da za a daga jama'a jikan manzan Allah an kashe jikan manzan Allah la ilaha illa ɗi gama hayaniyan a cikinmu ne ya kashe jikan manzan Allah kana nan ne ya kashe jikan manzan Allah wane ne tukune kashe jikan manzan Allah nan kana wajen ne jama'a kuna fahimtar wannan su a kullum tunaninsu aƙidansu wa'azinsu karantarwansu komi shine a ce yau akwai fitina akwai tashin hankali an yi cuta an yi kwara an yi kaza duk in ya gama wannan harjajin sai ka tambaye shi ina waɗanda suka yi wai sai ya ce ba za ka iya yin addini ba a yau wai sai kai ta zagin waɗanta, kai ta zagin waɗanta. kai kenan kullum ba za ka zo mutane da bishara da annabi ya ce bashiru ba kai babu bishara a bakinka kullum sai fitina sai tashin hankali sai kaza sai kaza wannan shine bala'in da ya saka shi'a duk wani abu an dauko sai a ce to ai ba zai yi wa addini ba sai an zagi abubakar ba zai yi wa addini ba sai an zagi umar ba zai yi wa addini ba aisha da hafsa suna ɗakin auren Annabi a jawo su a ci gaba da tsine musu kuma duk wannan shegantakan fa babu shi a musulunci kwata-kwata sai bayan rasuwa manzan Allah ba a bayan rasuwar annabi a zamanin abubakar ba a san wani na cin mutuncin sahabi ba haka zamanin sayyidina umar da usman wallahi ba taba jin wannan ba sai ƙarshen zamanin sayyidina usman wanda za mu zo za mu ci akwai wani abdullahi ɗan saba shi ya sheko a guje ya shigo cikin addinin musulunci ba yahudi ne lokacin za ku zo za ku ji sayyidina usman dai attajiri ne sannan karshe ƙarshen khalifancin sayyidina umar kamar yadda muke ji a nan an ci manya-manyan birane da yaƙi ina ganin in abin mu ce to me nazari ne a dan wasa kwakwalwa kaɗan mu ci me kuke tsammanin zai faru hmm? hmm? kuɗi na me waɗanda su ba da jizya ga ababe iri-iri arziki ya shigo cikin gwamnatin musulunci da yawa to shi ne waɗannan bakin ‘yan mun zo mu ma a kasa mu wawusa sai suka shigo abdullahi ɗan saba ɗin nan ba a taɓa yin musulunci da shi ba tambaya za ka yi a ranar da ya shiga musulunci usman na da shekara shida a khalifanci a ran nan ne aka haife shi me yasa tun zamanin annabi zamanin abubakar zamanin umar zamanin usman shekara shidan farko duk zuwa ya musulunta ba yana ina amma yanzu ya shigo sai zo da ajanda shi sa ku natsu ku fahimci ajandan nan za mu tattauna ta bi dukka shi sa yan bidiyar suke jin tsoron karanta wannan littafin da muke yi ina gaya muku yan bid'an ciki da na waje sau da komi aka zo dai ko kun shaida ana baje shi a faifai yayi komi aka faɗa sai mun gan shi da ya sai ce abubakar tsinanni ne umar tsinanni ne usman ɗan ma da yake kan mulki yanzu tsinanni ne a bakin shi aka fara jin zagin waɗannan mutanen a bakin shi aka fara ji tambaya anan kai da ka zo shekaran jiya ka zo cin arziki yau waɗanda su ne aka kafa addinin da jininsu da dukiyansu ka ce tsinannu ne ba su iya ba wai kai ne ka iya shi sa za mu tattauna za kuma ku ji nasiyohin da malamai suka yi cewa al'ummar musulmi su yi hankali duk wata da da ta taso za ta yi karfi to rushewanta su ne 'yan saba'iyya 'yan saba'iyya shi ne baƙi za su shigo cikin addini da kuma sai su nuna cewa ba wanda ya iya saiwa sai su yan bani na iya sai sun bi sun lalata addinin duka duk waɗanda suka san ciwon addinin sun janye sun ba tsarin baya su kuma idan suka ci ɗan abin da suke son su ci ta rushe sai su gaba mun gano wannan da kyau ko Irin su ne mawaƙi yake cewa 'yan cika tsiri allah maɗaukin sarki ya kyauta za mu tattauna wannan shi sa ku aje shi a matsayin abin da wani fasali ne mai zaman shi domin wannan fitinan kashe usman ku to ita ce har yau muke ɗanɗana ta allah shi kyauta alfasul fasali na uku khilafatu amirul mu'minin Usman ibn Affan radiyallahu anhu khalifancin Usman sarkin mu'minai Allah ya kara mashi yarda ya fara khalifanci ne daga shekara ta 23 zuwa shekara ta 35 an fahimci wannan da kyau to za mu tattauna ya haka kuma ya adadin wannan lissafi ya za mu fahimci wannan khalifancin na sayyidina usman allah ya kara mashi yarda al-mabhath awwal mala ya ce fagen bincike da zuba bayanai na farko a cikin wannan bangare kaifiyatu tawalli usman ibn affan radiyallahu anhu al-khilafa kai jama'a mu tambaya ya aka yi sayyidina usman ma tukuna ya zama khalifan annabi ya aka yi aka yi mai mubaya'a har usman ya zama khalifa a bayan sayidina umaru dan khattab mun dai san a zamanin annabi annabi yana ta yin isharori yana ta yin ishara har mutane suka fahimci cewa bayan annabi zai sayidina abubakar amma na nasi karara ba inda annabi ya faɗi cewa bayan shi to abubakar ne amma isharori ne yasa bayan rasuwan annabi kamar yadda a farkon littafin nan an kawo su mutanen madina sai suka sheka suka shiga sakifatu bani sa'ida suka zauna suna tattauna yadda za su fitar da shugaba a cikinsu an fahimci wannan a lokacin ne sai umar ya ji sai je kira abu ubaida kuma ya kira Saidina abubakar suka je suka same su karshe dai saidina abubakar aka yi mai mubaya'a ya zama khalifa to bayan nan lokacin da saidina abubakar allah maɗaukin sarki ya saukar mai da ajali da ya fahimci cewa dai tashi ta zo ƙarshe kai tsaye sai ce umar na shi sa ba a samu wata matsala ba ana kai shi aka dawo sai aka yi ma umar mubaya'a simple ba wani matsala da aka yi umar kuma ya yi abin da ya kamata to shi umar lokacin da tashi ta zo ƙarshe da ya zo rasuwa to ya yi wajen naɗa ma musulmi khalifa a bayan shi shin ya yi abin da annabi ya yi ne na nuna isharori ko ku ya yi abin da saidina abubakar ya yi na cewa wane ne shine mala yace ta tawalli usman ibn affan al-khilafa qissatu shura mala yace ga kissan shura wanda mun dan tattauna wannan maganan kaɗan, in ba ku manta ba a lokacin kashe sayyidina umar ko da kuma irin yadda sayyidina umar ya sanya ma waɗannan mutanen da ya zaɓa dokan ta ɓaci na adadin wasu kwanuka cewa jama'a ga sunan idan har ba su abin da muka ce masu ba har kwanukan nan suka cika ku murkushe su sau da al'amarin gudanar da musulmi ba al'amarin wasa ba ne shi sa kuke ganin duk sanda muka tsaya muka auna muka ga gudanar da al'umma ya fita daga hannun mutumin da zai ce allah ya ce annabi ya ce a bisa fassarar malaman farko an miƙa harkan zuwa ga 'yan ta'adda mai hankali sai ja jikin shi kawai an fahimci wannan da kyau in ba haka ba duk jinin da ya daga wallahi sai ka faɗe shi a ranar lahira duk jinin da ya daga wallahi sai ka faɗe shi domin idan jinin musulmi ya daga ƙasa ko da kuwa da yankan kumba ne mai yankan ya ganganci ya kaɗe ya shiga uku karka yadda jinin musulmi ya zuba saboda annabi ya ce inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum alaikum haramun jininku dukiyanku mutuncinku haramun ne wani ya taɓa na wani amma ji yanzu da sunan addini ne yake kokarin cin mutuncin mutane sai ka tambaya wai wannan addinin da ake waye zo da shi inda na annabi muhammadu ne a hudu ban ƙarshe da yi ya ce kakkayi in ka ɗauko kana ya to kila kai ne sabon annabin da musailama ya turo koko a dai addinin annabi taba mutuncin musulmi haramun ne taba jinin musulmi haramun ne taba dukiyar musulmi haramun ne to a ina yau musulmi suka zama waɗannan abubuwan suka halatta tsakaninsu wai a ina wai wani ba zai samu suna ko ya samu ɗaukaka ko ya samu fice ba wai sai ya ci mutuncin wani a ina aka samu wannan cikin addini Allah ya kiyaye ma'ala ya ce to misali don allah yanzu ustazai da suke wannan suna da bakin da za su iya sukan 'yan siyasa da gogoriyar neman mulki ke sa su shiga gidajen rediyoyi da jaridu suna cin mutuncin abokan hamayyarsu e yanzu zai iya yiwuwa malamai ko ustazai su iya bude baki su yi magana dangane da abubuwan da ke faruwa da 'yan siyasa da suke tura 'yan banga suna zuwa suna kashe mutane suna raunata so su zubar da jininsu su ma suna sawa ana wannan ta'addancin da sunan allah da sunan malanta yanzu zai yiwu a ce malamin da ya sa aka lalata dukiyan musulmi eh zai iya magana idan 'yan siyasa suka tura aka kona gari aka lalata abubuwa don dai su a ringizan zaɓe ka gaya man ta'addancin waɗannan 'yan siyasan da ta'addancin waɗannan malaman in ka zuba shi a faifai iri ɗaya ne ko ba iri ɗaya ba ne don menene za mu yi da wannan don dalili kuma ce kai shuru kar kai magana in kai magana to kana ma da'awa zagon ƙasa in kai magana kana son ka lalata kaza akan ne duk wannan hayaniya kana bauta ma Allah ne koko kana bauta ma shiririta wajen Allah fa za mu wuce mawaƙe na cewa kai mutuwa za ka yi fa kamar aikin ganganci Allah ya sauwaka mato ina umaru radiyallahu anhu ja'ala al-khilafata fi sittati nafarin yayin da aka soke sayyidina umar wanda abu lu'lu'atul majusi alaihi la'inur rahman ya soki sayidina umar sai umar sai ya sanya khalifanci a tsakankanin mutum shida usman ibn affan mutum na farko shine usman dan affan sarkin annabi ne ya aure 'ya'ya biyu na annabi sannan sahabi ne wanda ya baza dukiyin shi wajen gina addini wannan aikin nesa bai suka yi ya kamata ku san idan mutum yana takaman waibari mu shigo cikin addini mu baza riga addini ya ɗauki nauyinmu addini ya mana hidima tambayin da za yi maka na farko kai wani hidiman kai ma addini koko jama in ka ce ina karantarwa ai musulunci ne maka hidima domin malaman musulunci ne suka karantar da kai ya kamata kai wani hidima kai mashi me kaje ka nemo naka ka kawo shekara goma na zamanin annabi annabi ne ya rika ɗiban dukiya da shi da sahabbai suna gina addinin shekara goma sha uku a garin maka ba silan da annabi ya ɗauka ya miƙa wani babu su suka rika ɗauka suna me suna gina addinin da shi to yanzu mu yanzu muna rayuwa a haka na tambaye ka kai malam nawa ka taɓa ba addini ba irin wannan sadakan da muke bada na siyan mai a zuba a janareto ko mu shanye abun mu tare ba kun fahimci wannan da kyau ko. me kema addini usman ya ba da gudunmawan da annabi ya ce ma darra usmanu ma fa'ala ba'adal yau ba abin da zai ƙara cutar da usman duk abin da ya yi daga yau abin annabi ya ce kenan usman ya yi ibada na dukiya in ka ce a shi ma ya yi ibada na jiki duk abin da za a yi usman ya yi ne mutum na farko da Sayidina umar ya fara gabatar da sunan shi sai ali ibn abi talibin Sayidina ali shi ma sarkin annabi ne ya aure ya ɗaya na annabi sannan jarumi ne wanda duk wani fagen aran gama da shi aka kutsa aka fafata mun gano wannan duk inda aka ce hayya za ga su ali suna zabara wani zai ce a'a to wai duk bayanan da kake ta yi muke ta karantawa a tarihi mu fa muna jin su amur ne su wane ne su khalid ne su talaiha ne su mugira ne su wasuwa amma ba mu taba jin ali ba ali na gida suke gudanarwa kun fahimci wannan a zamanin sayyidina abubakar ali bai bar inda abubakar yake ba har ya koma ga allah su sun tsara madina ne su ne ke juya gwamnati kun gano wannan da kyau ku haka a zamanin sai da na umar za ka zo ba inda ya su ne ke tsara yadda za a tsara kaza kar ai kaza kaza za a yi mana su ne manyan mashawartan gwamnati daga ran da mutum ya zama yana jagoranci ya rasa masu shawara nagari tare da shi to an samu matsala yasa duk wani dan siyasa da duk wani shugaba da duk wani jagora ya duba su ke kewaye da shi yan cika tsere ne a in waɗannan ne ka shiga matsala domin duk abin da za su yi maka dai kawai suna yi ne domin ɗan ƙashin miyansu an fahimci wannan kafin ka ce a maka hidima musulunci zai tambaye ka kai mai kai mashi kowa kawai ƙato ne zai zo kawai buɗe ciki yana jiran wai allah ka ba mu allah ka ba su wani su ba mu an taba haka ko sahabbai da suke zuwa jihadi sai sun yi gwagwarmaya sun tsara an tsare su an kashe wasu an kwashe dukiyar wasu an yi kaza karshe sai ya samu gani masu na annabi ya raba masu jama'ar annabi kuna fahimtar wannan Allah ya taimake mu mutum na uku shine Talhatu bin Ubaidillah sai Az-Zubair bin al sai Abdurrahman bin Aufin sai sa'ad bin abi waqqas waɗannan su ne mutum shida wa qissatu shura haƙiƙanin tarihin wannan kwamitin zaben shugaba da aka kafa rawahal imamul bukhari fi sahihi al'imamul bukhari ne ya ruwaito kissan a cikin as ya ce hatta na alama annat tariha la yubi don musan cewa tarihin musulunci ba abin da aka rasa shi ba asarar komi da ya lalace ba an ruwaito mana komi da isnadi an fahimci wannan da kyau ko haka ake yi fahad al’imam al-bukhari rawa lana a azama kistatai al’imam al-bukhari shi ya ruwaito mana waɗannan kisoshi manya kasuwar haulu aljadal wanda a ƙarƙashinsu aka yi ta jayayya da musu da rigingimu ba sabon abu ba ne fa a ce wai an samu matsala don gane da kujerun jagoranci ba sabon abu ba ne mai hankali ko ba zai taɓa shiga cikin jam'iyyar zage-zage don wane na neman shugabanci ko wane ya bin shugabancin wane ba ba a haka an fahimci wannan yanzu gashi sayyidina buhari ai shi ya ruwaito waɗannan ƙisoshi wanda a tsakankaninsu aka yi ta jayayya da rigingimu akan shugabanci ne mai yiwa shi wane da aka sa shi shugaba duk abin da yake ya saba ma alkitabu sunna duka sai wani malami sai ce wannan abin da yake ba daidai ba ne ba zai ba ta sai a ce a ai yayi ma shugaba ta waye sai ka ce na shugaban kuna fahimtar wannan duk za mu tattauna wannan yana ila shugaba ana shugaba ne mai bin ƙur'ani ko ko ana shugaba da ƙur'ani ke bin shi za ku bi shugaban da ƙur'ani ke bin shi ko ko za ku bi shugaban da ke bin ƙur'ani wannan shine ka'ida na musulunci fa ba a harjaji da ƙarya da sharri to an koma jam'iyyu ke ne irin su pdp da su abga da sauransu su ne aka sani wannan dan jam'iyyan zai je ma wannan sharri ya ma wannan ƙarya ya ci mutunci waye waye don ya samu mabiya ga zo ka samu wancan mabiyin ka ce kai wai me yasa kuke zage zage kaza wallahi ba zai iya gaya maka magana ba zai ce an ci to su kuwa magabata abin da suke son su gina maka anan duk abin da ya faru na kissa na wancan rigingimin mulkin da aka yi bukhari ya ruwaito su da me da isnadi shi sa duk wanda zai magana kan batanci domin kara wani ka ce gaya maka isnadin maganar an fahimta matakin farko kawai yanzu misali idan malam a da malam b suna fada wani ya zo ya ce ai malam b ya ce sai ka ce malam a kana wajen ni to za ka yi malam a rashin kunya ne ka ce ba rashin kunya ba ne da muke bi shi ya ce mai tambaya ko ko kai ƙur'ani yake bi an fahimci wannan kana wajen a an gaya man shi wanda ya gaya maka yana wajen ne wane ne sai ya kawo magoyin bayan shi sai ya ce ai da kai da shi ɗaya ne yanzu da kai malam a da magoya bayan ka ku zo mu tafi wajen malam b sai mu tambaye shi duk waɗannan abubuwan da ake faɗi gaskiya ne ko ƙarya ne haka ba ake a musulunci ba kawai yawo ake a gari a jirgin mai shayi a ce kana labarin kaza ce ina da shi <laughs> Allah ya kiyaye ku tsaya ku fahimci akwai magana da mala yake cewa buhari ne ya ruweto mana manya-manyan isoshin wanne to sannan sai ya ce kasura haula ha aljadal wanda a kan ko a tsakankanin waɗannan kistoshin ne aka sha gardar dami da musu da faɗin maganganu iri-iri yanzu ba ku yi mamaki ba kan kujerar mulki aka je aka kashe sayidina usman kan kujerar mulki aka kashe sayidina ali kan kujerar mulki aka kashe sayidina husaini ku tsaya nan tukuna kuna fahimtar wannan kan gogoriyo ko me ya haifar da wannan wani ne ya karya wani ya sharri wani ya batanci wani ya kaza duk waɗannan abubuwan ne muke son a cikin mu da muke yi muna bin alkur'ani da hadisi a bisa fassarar magabata duk waɗannan abubuwan da za su zama abubuwa ne da za su raba kanmu ko sa mu musulmi mu cire su mu zubar amma sai mun san su ga irin abubuwan da suka faru ga musulman farko tukuna yasa ku yi haƙuri za mu ba a hankali kuma za mu bi sannu in muka kiyaye kanmu a kan waɗannan abubuwan jan allah jama'a aljanna za ta yi sauƙi ko ba za ta yi ba amma ka gama ibada shekara goma sha biyar ka zauna a minti goma sha biyar kai zagi da batanci an raba mu wasu ƙarti an fahimci wannan da kyau ko allah shi kyauta mahala yace wala qad zakara al-bukhari qissa tawila fi maqtal umar radiyallahu an kun ji kissan farko kenan al-imam al-bukhari ya ambaci kissan nan mai tsayin gaske wacce a ciki ya cikakken bayanin yadda kashe sayyidina umar Allah ya kara mashi yarda hatta wasala ila annahu qila li umar har yazo inda aka ce ma sayyidina umar Allah ya kara mashi yarda Ausi ya amiran mu'minin ya amiran mu'minin ka bar wasiya mana istakhlif ka sa khalifa shine wasiyar ka saka khalifa wanda zai zama shine mayaudinka za mu zo mu ji siffofin khalifa tukuna mun gano wannan da kyau ku za mu ji suwaye ana sa 'yan cika tsere su zama khalifa a cikin al'umma da kuma addinin Allah ba a sa wasu za ka zo ka ji khalifa ai ba kawai ana cewa ne shi kenan to ka kaza ne a ce mai khalifa a'a za a iya sa ka shugaba amma kai ba khalifa ba ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar don malici kala ma a ahqqu bi hadal amu amr sayyidina umar ce ni fa na ganin wanda ya cancanci ya hau wannan kujera na khalifanci min haƙula'in nafar sama da waɗannan mutanen auyar rahat ko kuma waɗannan gayya alladina tuwaffiya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa huwa anhum radin wanda annabi ya rasu ya yarda da su ku ja layi akan wannan magana annabi ya rasu ya yarda da mutanen nan yau sai abdullahi dan saba sai zo sai ce ƙarya ne maciya amanan annabi ne to a yanzu kenan cin da yanzu ba za mu iya cewa abdullahi dan saba ƙarya kake yi ba cin da imanin mu bai kai ba sai mu ce to mu aje abdullahi dan saba anan mu aje manzon Allah nan a ni dai ba zan iya jiwa ba don wannan kafirci an fahimci wannan yanzu da abdullahi dan saba da annabi waye fi kaifin basira wa ya fi sanin masoyin shi wa ya fi sanin wanda yake kan addinin shi wa ya fi sanin wanda yake da gaske wa ya fi sanin wanda ya cancanta wa ya fi sanin wanda ya dace ana nan annabi ya ce waɗannan yardaddin shi ne har ma aka ce duk 'yan aljanna ne sai wani ba hude da ya shigo don ya shi dukiyar musulmi ya nemi mulki kawai sai zo sai ya ce maka ai waɗannan da suke tare da annabi tuntuni ba mutumin kirki yanzu shi ne fa annabi sannin mutanen kirki kuma shi ɗin nan fa yana nan fa ake gogor mayan can bai shigo ba sai daga baya zo ko da ya zo ɗin cikin sahabban da ya taras ba wanda ya amince da shi amma saboda kutsawa da kutsawa da neman abun duniya a lokacin sahabbai su ba wannan abun duniya ya dame su ba ya addini zai ci gaba ashe shi nan yana tararaka yana kwasan wawaye yan ta'adda wanda zai aiki da su kuna fahimtar wannan yanzu yiwu a ce lokacin da allah ya Abubakar gume rasuwa a ce wai su ma lawal abubakar ba a amintattun shi ba ne kawai sai a ce ga wani inyamur ya zo ya shigo cikin tafiyan abubakar mahamudu gumi shekaran jiya yau sai zo ce da lawal abubakar da wani da wani dama mun gane tun da malin yake raye suna cin duduniyan shi tun da malin yake makiyin shi ne ba su kaza ba tsakanin da Allah da wannan da ya zo a lokaci ɗaya abin da za mu ce su waɗannan yake suka ko ko malin yake suka ana malin bai ma san abin da yake yi ba kuna fahimtar wannan bai ma san abin da yake yi ba yanzu abdullahi dan saba so yake bai zagi annaba a kai kece ba bisa wannan maganin ku rike ta in ba ka ba za ku sha mamaki kuna nan kuna harka kuna nan kuna gudanarwa kuna nan kuna tafiya sai wani kawai sai tsinko cikinku sai zo ya ce waɗanda kuka gina harkan nan da su tintini to ba mutanen kirki ba ne sai ya watsa harkan duka duk wani mai mutunci ya ja jikin shi to shine kawai sai a bar in iska a cikin harkan marasa mutunci ƙarshe in abin ya durƙushe to sai kuma kuma na lalibe an fahimci wannan da kyau ko abin da abdullahi dan saba ya ma addinin annabi kenan aka ba duk wani sahabi mai mutunci aka kashe shi na kuwa mamaki duk wani sahabi mai daraja aka kashe shi Karshe kuma shi ɗan saba da zamu zo mu je shi shi kuma abin da yake son ya samu na shugabanci na ɗaukaka na dukiya na faɗa aji na shahara kuma bai samu ba sai dai in an ce abdullahi dan saba mu ce allah ya tsini mai albarka kuma kaji sunan shi ba abdullahi amma allah ya la'ance shi allah shi kyauta ya ce annabi ya mutu ya yarda da su yau sai ka zo ka ce kai baka yadda da su ba yanzu da su kake karo ko da annabi <laughs> ni na mamakin wannan da su kake karo ko da annabi yanzu sai muka je makarantar malam jafar sai muka ga ya yadda da su abdalla gadon kaya da Wani da Wani sai wani ya ce ni ban yadda da su ba yanzu yana son ya ce bai yadda da jafar ba ne ko ko jafar bai san mutanen kirki ba shi ya san mutanen kirki wa ake suka to irin waɗannan masu wannan tunanin sai sun gama zubar da mutuncin malamin duka kun gano wannan sai daga ƙarshe sai suna mutane bai ma cancanta ba su suka cancanta shi ne manufansu za ka zo ka ji abu ɗan saba abin da ya gina kenan shi sa a kowace tafiya duka akwai saba'iyya a cikinta a kowace tafiya yasa wannan tafiya namu na salafiyanci akwai saba'iyya kun fahimci wannan da kyau ko shi yasa idan muka tsayi wajen karo da ita waɗanda ba su fahimce mu ba sai su ce ya haka ba za mu bari a gurɓata addinin musulunci ba wallahi ba za mu bari ba wanda ko da ku wannan zai kai ga abi mu a kashe mu ne wallahi za mu tsaya gam ita ɗaukaka na Allah ne a je karanta sunan Allah al-muqaddim za ka ji sharhin da malamai suka yi Allah shi ke taƙaddimi shi ke ta'akhiri idan Allah ya ce wane yana gaba ko in duk kun haɗu ba za ku yi mai da shi baya ba ko me kuka yi ai dama ba ku kai shi ba waye kai shi kai kuma Allah ya aje ka a baya ko duk surutun ka ba za ka je gaba ba Allah ya tsare mana imanin shi ne sai mala ya ce ma aliyan dina Umar sai ya kira sunan Ali wa Usman wa Zubair wa Talha wa Sa'ad wa Abdurrahman ibn aufin ya ce waɗannan annabi ya rasu ya yadda da su to tambaya guda shida sai ka sa da umar ɗin nawa ka sa da abubakar nawa ka ɗaukowa abu ubaidata ibn aljarra ka sa nawa Sai wa to shi sai yana ina aina yi shahada sun karanta da ku dama su sun yi shahada tinti abu ubaida dawa sai dan zaid to su waɗannan za mu tattauna su ɗaya bayan ɗaya da izinin Allah waɗannan annabi ya yadda da su amma kun samu mamaki kusan dukansu kun banda abdurrahman dan ɗauf duk kashe su aka yi kashe shi aka yi aliyu kashe shi aka yi kashe shi aka yi Saɗan abi waqas kashe shi aka yi kuma duk waɗanda suka kashe waɗannan masu da'awar musulunci ne wanda ya kashe sayyidina usman murna yake yi ma musulunci aiki wanda ya kashe sayyidina ali murna yake yi ya kashe sayyidina ali yana kiran sallah zubairu kuwa yana kwance ne ya baro yakin siffin da ake yana ganin babu ya zo ya kwanta aka biyo shi aka burma mai ciki haka sa'ad dan abi waqas mun gano wannan da kyau ku talha ma kashe shi suka yi duk za mu zo za ku zo ku ci waɗanda annabi ya yarda da su duk kashe su aka yi kana tsammanin mutumin da ya iya kashe wani ba zai iya cin mutuncin shi ba dama an taba kashe mutum ba a ci mutuncin shi ba kuna fahimtar wannan da kyau ku sai da su gama zagin su da bata musu suna da waye karshe ko suka bi suka karkashe su duk zamu je inda aka kashe su domin yakin Jamal da yakin sufin ya koki ne wanda anan koda shekara zamu muna tattauna su wallahi ba za mu gaji ba Don jinsu su kawai muke yi ba ya kamata mu san su kuma da sunayen shedanin da suka kitsa su da tarihin kowane hatsabibi wanda ya shiga cikin wannan sai marka aunawa da zamaninmu wai da Allah a zamaninmu na yanzu a cikinmu dinnan wane ne ya kama da abdullahi dan saba sai mu ce wane ne kaga za mu ji tsoro ko sai mu taka tsantsan kare kawo mana saba'iyya an gane a cikinmu dinnan da Allah wane ne ya kama da gafiki wanda shine commander in chief wanda aka hada baki da shahara kashe sayyidina usman shin menene ya faru har aka je aka kashe sayyidina ali za ku zo ku ji abin mamaki inda aka hada baki har aka kashe sayyidina ali kun gano wannan da kyau akwai fa matsalan aure a ciki <laughs> jama'a in mutum yi karatu yi Allah ya hada shi tafiya da jahilai ku sai yi haguri mun gano wannan ina faɗin wannan kalman amma ɗalibai waɗanda ba san me nike nufi ba ba su gane me nike nufi ba ka tausaya ma wanda ya san addini da ya fada tsakanin wanda ba su san shi ba kuma suka nada kansu malamai kuma jahilai suka ce eh malamai ne Allah shi kyauta waƙala ya ce ya kuma abdullahi bana umar a lokacin da za a yi zaman zaben shugaba to abdullahi dan umar ya zama memba a kwamitin walaisa lahu min al'amri shay'un amma bai da ta cewa kar a zo a yi magana ya ce ihin ba za a zaɓe ba ba zai zaɓa ba kuma bai da shawara kawai shi ne ɗan kallo ne ɗan kallo su ba bayan ban mutum kenan ɗan kallo ne shi fa'in a sabatil imra'atu sa'ad idan jagoranci ya fada hannun sa'adu fa huwa zaka ya cancanta in ji umar me yasa umar yake wannan magana sau da ƙarshen rayuwar umar an samu matsala dangane da sa'adu an fahimci wannan sa'adu sa'ad dan abi waqas kowa san jaruntan shi jarumi ne sosai wanda shi ya ci ƙasashe da dama da yaƙi za mu zo mu tattauna basara da kufa a lokacin shi ne gwamnansu tishi ya ci su da yaƙi duka shi ya ci masar da yaƙi an fahimta? to lokacin ya shekara hudu yana gwamna sai aka yi tarbuto takardu na korafe-korafe iri-iri ana kawo masai da na umar a madina ku ji ƙorafin da ake yi na farko in aka tashi rabon ganima baya rabon adalci ka san mutanen su a matsalan kudi yake gano su fa in dai kudi zai getta yan cika ruga to su za samu matsala da su bai ba su kudi ya ishe su na biyu matsoraci ne bai zuwa yaki <laughs> kun ji fa sabon annabi wanda shi ya musulantar da su fa wai bai zuwa yaki matsoraci ne na uku suka ce bai iya sallah ba an gano da iya sallah na hudun ba wani abu bane cewa bai fitowa cikinsa sai wani lokaci na yi ne ka zaka shekarun shi hudu na cika umar yi nufin zai renewing din sai ya fasa sai ce dawo sai aka tura muhammadu dan maslama a matsayin shi ne shugaban kwamitin bincike ne korafe-korafen da ake yi a kan sa'ad an abi waqas ya ja ayari ya tafi bar ku je inda ake a musulunci ba a cewa ku tafi ku yi bincike su je su ji abin da suka ji su zo kawai su amayar a'a wanda ake korafin da shi da shi za a shine musulunci yanzu kana zagi na sai aka hada kwamiti ko za a je a bincike to da ni za a ne ka'ida sai a kira masu zagi na su zauna a gaba na su faɗi haka ake yi ba ce to shiga wancan dakin ku gozo kowa ya faɗa mun da ya faɗi wajen arfa masa asiri ai daga lokacin da ka faɗi magana ɓatanci akan musulmi ba ka da mutunci gaba ɗaya sunan ka fasiki ko kai liman ne ko kai ladan ne ko kai malam mai karatu ne duk darajan ka darajan banza ne ka barar da ita cin da ka soki musulmi sunan ka fasiki da nassin qur'ani ba ka da wata karama shi yasa za zaka kalle dan iska mashayin burkutu haka zaka kalle shi har sai gaskiyan shi ta bayyana wannan shine kaida to amma kaga su waɗanda Qur'ani ke bin su su ba sa bincike fa duk maganar da suka faɗi wannan gaskiya ne kawai amma mu da muke bin Qur'ani to duk wanda ya faɗi magana sai mun bincika kuma za mu tambaye shi wanda matsalan ta shafa shine Muhammad dan Maslama aka tasa Sa'ad aka tafi aka bi kofa masallaci bayan masallaci ana tada jama'a ga gwamnan ku me za ku faɗi suka yi tayaban alheri duk inda ka je alheri kake ji duk inda ka je alheri kake ji muhammad dan masalma ya ce wai wannan maganto daga ina take ƙarshe suna zuwa wani dan masallaci <laughs> mai yiwa da rar ne ko sai kawai wani tsohon mike shi to mucin da aka haɗa mu da Allah gaskiya za mu faɗa ba mu tsoron oban kowa gaskiya ne gwamna mu bi iya sallah ba ko matsoraci ne ko biyar rabon adalci yana zama sai sa'adu yi mike ya ce idan kayi haka ne ka mike duniya ta ji labarinka cewa ka ci mutunci na to yadda ka yi man sharri uku zan maka addu'a uku kasan yan bidiya suna da wata ka'ida shine khalif to orof wane ne ya suna a cikinku to je ka ta faɗa da shi a jikuna ta rigima sai a san ka wallahi ba ka suke lokacin da mala albani ya sa bukhari a garin nan tsaye suke ta sa bukhari don a ce ai malam albani na karanta bukhari su ma suna karanta bukhari kaga duk inda aka ji sunan albani sunansu ma zai me an ji labaransu. sanda maluku ya rubuta mu wadda kowa ya kware shi ma mai rubuta yana neman me a san shi suka faɗi yanzu mu waɗan waka sani yanzu ka je ka samu masu wa'azi kowa ƙoƙari ke kwaikwai muryan jafar da kwaikwayi muryan wa albani ya kwaikwayi muryan kabiru gombe wadan me kai sabo wallahi yanzu duk waɗannan masu karatun namar suke kwaikwayin muryan sudesi muryan husari muryan minshawi da sauransu yan sun iya waɗannan abubuwan eh sun iya amma sun danna waɗancan yanzu ka taɓa zuwa neman kasar ka ce a baka kasar ɗin malam wani ɗan najeriya sai da abdullahi abba ko kun gano wani da ke ko kuma Ahmad Suleiman amma kawai don wani ya ji ya kwaikwayi muryar Khalil Husari sai ka ce da Allah a bani dan tala Husari <laughs> shi wancan dan Allah ya shi kuma wannan don wani abu ya yi shi yasa haka zai kare ta wahala ya ta ciwon baki ya miƙe ne kawai ya saba dan a san shi lokacin da mala albani ya bayanin rukuya a garin nan kowa ya sani a 95 haka ne ya tashi ya bayani a kwango kowa ya fahimta lokacin muna tare da malam wake biya ke kafartawa an ga kafirai amma kuma wai yanzu muni ba mu iya da'awa ba <laughs> to da'awa firla ko da rabas ne ai mu za mu yi ta mun gano wannan da kyau ku nan da nan sai kowane dan malami shi ma sai dan kullala speaker shi shi ma ya kira mutane ku zo zan muku jawabi rukuya kafirci cire aljanu babu kyau kaza kaza ka suka ta yi halin yana jin su da ya rabu da su yanzu an waye gari masu cire aljanu yanzu da na gari da na banza duk sun shiga kuma sai muka ji bakin su yayi me yanzu a gidan rediyo ba nake ji wani dan rukuya ya gama cafke kudin mutane wai yanzu yana sa kudin a gidan rediyo ana sa shi wai na tarihin inyas to ya za mai tarihin ya sai cire aljani bayan shi ma yana da aljanu koko zai yi haba jama'a to shi ne sa'ad ya ce addu'a uku sharri uku kuma shi sa'ad na yana daga cikin mujabin da'awa ta ya ce allah ga shi nan ka tsawaita rayuwan shi ka sa mai talauci Allah ka sa mai jarraban mata a mutabar 'yan mata duk su rude ni daga cin addan sa'ad ba ku fahimta ba kun fahimci wannan da kyau ku addu'a ce aka ce wannan dattijan sai da ya fi shekara ɗari a duniya kuma ya makanci sannan ga yara cakwas kuma bai da kona kokon safe in ya ji muryan budurwa sai ya tashi ya sufa ya kai hari ana kauce ga wanda addan sa'ad a to ba ka ce yanka ta kauce ba fatan banza ya zuba mata kanjamau ya za ka yi Allah aka yi mutu a banza mun gano wannan Ya sa mutum ya maka ƙarya ka ce Allah ya isa ku ka jira yin da zai ka jira wallahi malam ka ce mai Allah ya isa ka jira ka ga Allah zai yi da shi to wannan cirewan da umar yi wa sa'adu shine yake magana nan in sa'adu ne fa aka zaɓa to ya cancanta domin kada ce don me za a zaɓe shi bayan an naɗa shi an cire shi umar ne fa ya cire shi to don me za mu zaɓe shi a'a dalili ne ya sa kuma shi wancan da ya miƙe don a san shi don allah mai sunan shi wazan sunan shi da allah akwai kyautan heke ba ga duwanda ya san sunan shi an san shi ya mutu da mugun addu'a da salihin bawaye mashi kuma jama'a yanzu irin ƙairerayen da ake mana da sharrin da ake mana da ƙagen da ake mana da ƙoƙarin sai an ɓata mu da ƙarfi da yaji sa'adin nan fa an mashi kuma sa'adin nan abokin mai shago ne ko abokin annabi ne aka iya ma abokin annabi sai abokin albani ne ba za a yi ma ba ko ba albani ne ce mai shago abokin shi ba ne ko ko zuwa ka yaka matsa bakin albani ya ci mai shago abokin shi ne ko ba ku da wazin azara ne amma ni na san ni ba abokin albani ba ne amma ni ɗalibin albani ne amma albani ya ga cewa ni ɗin nan na cancanta ce ni abokin shi ne kina duk da ya zage ni albani yake zagi ah, duk da ya zagi annabi wa yake zaga duk da ya zagi sahabin annabi wa yake zaga annabi yake zagi saboda annabi ne bai iya zaben abokai ba ya zaɓi suwa sa abubakar kai ko ka san yadda za ka zaɓi abokan da suka fi akwai ɓata cikin wannan jama'a ina son nuna muku ne mu zama ibadullahi ikhwana wallahi malam ɗin mu zama bakin mu akwai mutunci zuciyar mu akwai mutunci mu'amalar mu akwai mutunci da girmama jama'a wallahi sai mu zauna lafiya Na shi kiyaye to shine ce wa illa falyasta in bihi ayyukun ma ummira to wani ku ji umar yana da hikima sai ce in ko ba a zaɓi sa'adu ba kaga yanzu a wannan yanayin umar yana ba su shawara a fakaice wa za a sa sa'ad me yasa waye san me yasa za a sa sa'ad hmm? waye gano hikima umar hadda umar yake cewa wa illa in sa'adu bai samu wa falyasta in bihi to wanda ya zama khalifa ya nemi taimakon sa'ad ayyukun ma ummira duk wanda aka nada ya zama khalifa to ya rike sa'adu kusa da shi gam me yake nufi ya subhanallah me yake nufi sa'adin nan ya taba rike gwamnati kun gano wannan da ke ku ya taɓa riƙe gwamnati kuma gwamnati mai wahalan sha'ani na ina kofa kun gano wannan da ke ku mai wahalan sha'ani sau kaga iraki duk wanda ya iya riƙe iraki ko ba inda ba zai iya rikewa ba na gaya muku yanzu kuna tsammanin za a ƙara samun gwamnati tsayayya ne a iraki mun karanta da ko anan waziri ibn al-alqami shi aka hada baki da shi a kashe khalifa na karshe a bagadaza mutane ne mutanen banza mafi yawancin su a wajen sannan kuma Allah ya yi malaman musulunci da yawa a wajen man kaga bannan da aka yi waziri ibn al-alqami a rana daya da ya makirci sai da aka kashe musulmi miliyan daya a rana daya gyal sai da aka rika ɗiban gawawwakin musulmi ana zubawa a cikin teku sai da teku ba rafi ba kududdufi sai da teku te jajajir sai da tatar suka riga ɗiban littattafan musulunci suna zubawa a teku har sai da teku ya bakin kirin sai da littattafan musulunci aka rika takawa ana tafiya kansu an yi gada a teku ba fa a rafi ba ba a ba ya kawo da kusan wannan kuma wallahi saboda fitinan 'yan shi'a su suka haifar da wannan bala'in wannan ba daidai ba ne to sa'ad ya rike waɗannan mutanen shi za ku jinjina ma dam da iya dafa mutanen na aka yi shekara da shekaru ka ji su shiru. wallah ka jinjina ma dam Sadan ba ƙaramin namijin duniya ba ne ba ku samu mamaki yau da aka kashe sadan. iraki jin da ta koma sai ka manta ma iraki ƙasa ce so ta riga ta fada cikin rudani kamar libya ne libya fitintunu ke libya da yawa na kabilanci amma ga dafiye dafe su samun wanda zai zo ya hada kan mutanen nan ku to da wahala an bayyance wannan da kyau ku shi yasa suke mamakin najeriya ƙasa ne mai addinai da ƙabilu da yawa amma sai ta kamar za ta tuntsire sai dai mai da koma ta tsaya wallahi cin da jonathan ya rike najeriya ba tuntsire ba ko ba wanda zai rike ta da tuntsire <laughs> mun gano nan da kyau kamar ka sai kwallon tarki ne ka ba ɗan giya ya kai lafiya lo kuma ka ba liman wallahi zai kai shi lafiya lo kun fahimta a ce mutum ya sha giya ya bugu yana abubuwan nan ka ba shi kulob na lantarki a buhu ya rataya ya kai ko ɗaya bai fashe ba don gaba liman wallahi zai kai shi lafiya lo Allah ya samu dace ai da mun ce komi ba sai ce fa inni lam a'ziluhu Umar yace ce ba na cire shi a karagan mulki bane an ajazin saboda ya gaza wala khiyana ko ha'inci ba daya mun gane ƙarya ake mashi umar sai ya gane waɗannan ba san amfanin sa'adu ba sai ya dawo da shi kusa da shi an fahimta sai ya ɗauko shi ya dawo da shi kusa da shi ku dai tsiya kuka iya ku da ku je ku yi kiza ku kiyaye kana ji an fara zagi sai ka ce an mara zagi sahabin annabi yasa wannan tarihi na usman ababen da ke cikin shi allah kaɗai ya san abin da za mu faɗa da duk wani tsiya da aka fara wanda ya ci gwamnatin ali ya ci gwamnatin alhassan ya zama fitina a gwamnatin ma'awuya ya zama fitina a gwamnatin yazidu zuwa kashe na husaini wallaya ƙarshen zamanin khalifancin na usman ne waɗancan shaɗanin suka kunna wutan fitina. allah shi kyauta wannan bayani ma da ya ce wa kana umar kad azala sa'ad ibn abi waqas an al-kufa ya ce ya cire shi daga kofa ba daga basaranka ba kun gano wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya samu dace falamma furiga min dafanihi yayin da kare binne umar ma'o radiyallahu anhum sai zai kira taro faƙala qala abdurrahman sai abdurrahman ɗan auf yace alo amrakum ila thalathatin minku al'amarinku ku cuɗe shi ya zama a ƙarƙashin mutum uku me yake so ya ce uku su sauka su bar mame uku faƙalar zubair sai zubair ya ce ja'altu amri ila ali ya ce ni na zaɓi sai da na ali Ha hazihin riwaya bayyano lana na amri bi surati damiga ya ce wannan ruwaya tana bayyana mana yadda al'amari yake keke da keke wahi anna zubair bin al-awwam lam yakun min mubghidi ali inda za gane shi fa zubair bekin ali tintini amma zubair fa zaka zo ka je a yakin jamal da siffin kuma suna adawa da wa? da ali ba fada suke da shi ba kuma a lokacin ma mun kira adawa ne ba adawa bace me yake aka je aka yi jamal me kai ake siffin me yasa a zubairu da talha suka fita da aisha a waɗannan tafiye-tafiyen ya kamata mu san su kai da baka san abu ko ka daina jin ana yawo da jita-jita kawai ka ci gaba da haɗawa a madadin ka wallahi kai hankali kawai wani ya yanke shawara yana da salloli na banza yana da azumi na banza yana da biyayyen iyaye yayi na banza yana da abubuwa na iska ya shirye zubar kai kuma sai ka raka kai ma kana zubar da naka ina za mu yadda da wannan an fahimci wannan da kyau ko to wanda ya gaya mana magana kowaye in gemun shi ya tokaro kasan bakwai ne sai ya kawo mana dalili kuma ba haka ba mu ce kauce ba mutane waje makaryaci an fahimci wannan da kyau ko kowaye Allah shi kiyaye wani yana na mana baki ya kan tsakaninsu domin kaifa wa huwa ibnu ammatihi safiya ta yaya zai zama makiyin shi kuma shi dan innan shi ne safiya domin safiya ita ta haifuwa zubairu wa kada rashahahu lil khilafa kama huwa zahirun fil hadhihi riwaya shi ya zaɓe shi a khalifa yace shi wanda yake son a naɗa ali ne za mu tattauna wannan matsalan bi dukka shi yasa in ma kana ɗauke ɗaya ɗan wani karatu to lokacin fasa ɗauke ɗaya ɗaya yayi yi kar ai ƙwaya ɗaya baka wa talha shi ko talha ya ja'altu amri ila uthman ya ce ni usman na zaba. wa ƙala sa'ad ya ce ja'altu amri ila abdurrahman ibn aufin yanzu a taƙaice mutum uku sun me sun sauka yan saura mutum nawa abdurrahman na da hikima gobe da shi sai ce wa haka za ta nazala thalasa inda kuka ji inda mutum uku suka sauka ta nazala talha wa zubair wa sa'ad ibn abi waqqas waɗannan suka sauka ga sa'ad ma amma zaɓe shi ma bai mata so ba domin shi ya sauka da kanshi haka yake amma yanzu a je wai musulmi za a yi zaɓen sug wai musulmi ya kasa saukan musulmi ɗan uwan shi saboda shi ma ɗan cika tsere ne kowa ya ƙosa wai shi ya samu kuɗi arne ɗaya za a tsere a jami'a musulmi shida ko tsine ma'arnan nan albarka kai ba dole su ci ba musulmi sun kasa ƙura'ansu gida nawa gida bakwai da arnan sai ɗauki mataimaki musulmi mai farin jini musulmin nan zai nemo su ƙura ko ba zai nemo ba ana zuwa in kuna da mutunci sai amir ya ce tika mutum nawa biyar ya cire su guda ɗayan nan za mu zaɓa kawai shi ke sauran da amara baya sai a tabi kamfen shi kenan kawai in ya ci magana ya ƙare sai a zauna ce mashi ga yadda za a yi ba za a ci kuɗin kowa ba abin da aka samu na al'umma aiki za a yi in kuma ka ƙi to binciken baba ya kai gare ka allah shi kyauta to shi ne suka sauka almurashahuna idan talatatun yanzu waɗanda suka rage za a zaɓa 'yan takara mutum uku ne aliyu bin abi talibin wa usman bin affan wa abdurrahman bin aufin in wani zai ce ga abdurrahman yana son a zaɓe shi sai mana hikima ku? ba haka markaji abdurrahman ɗin wa qala abdurrahman sai abdurrahman ya ce ayyukuma tabarra'a min al'amri faj'altuhu ilayhi fanaj'aluhu ilayhi cikin ku da Allah wane ne zai yi don Allah kun gano wannan da kyau ku ya nuna ya sauka ya bar ma dan uwan shi kawai sai mu naɗa wannan ya zama shine khalifa yanzu shi abdurrahman yi me ya sauka yanzu ya bar nawa aliyu da sai ce wallahu alaihi ya kalli girman Allah wal islam ya kalli martaban musulunci liyanzurna afdalakum fi nafsihi ya duba ya ga wane ne ya fi shi mu zaɓi wanda ya fi shi kai ka san wane ya fi ka kawai ka mara mai baya a wuce wajen fa'amsaka shaikhani fa'askata shaikhani sai waɗannan shehunne guda biyu suka yi mai da shiru ali yana nazari to ya mai usman ya fi shi da shi usman na nazari to da mai fi ne nan dama an ce kowa ya nazarin wa ya fi wani faƙala abdurrahman bin auf sai abdurrahman dan auf ya ce a fataji alunahu ilayya za ku sanya zaben shugaban yanzu a kaina yan zaman ni ne shugaban hukuman zaɓe mai zaman kanshi na gaskiya da gaskiya Allah alu ala afdali kuma wanda ba zan karkata in bar wanda ya fi in zaɓi wanda aka fi ba ƙala na'am su da suka ce e, sai Allah ya kai mu karatu na gaba za mu ji yadda za a shiga zaɓe mun gano wani da kyau ku mu ji shin za a ɗaga ne ko ba za a ɗaga ba subhanakallahumma bihamdik ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum